Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Wasu manoma a jihar Taraba sun gaji da yadda 'yan ta'adda ke musu ɗauki ɗaiɗai tare da hana su yin noma a gonakinsu. Ƙarshen ta dai waɗannan manoma daga wasu garuruwa sama da talatin a jihar ta Taraba sun haɗa ƙarhi da ƙarhi tare da haɗin gwiwar hukumar 'yan sandan jihar. Suka yi gangami suka yi hito na hito da 'yan ta'addar kuma suka yi galaba a kansu. Yanzu haka dai waɗannan manoma sun koma gonakinsu suna ci gaba da aikinsu na noma. Shirin namu na yau ya dubi wannan hoɓɓasa da manoman na jihar Taraba suka yi. Mun hara ne da tuntuɓar hukumar 'yan sandan jihar ta Taraba don jin yadda abin ya faru. sunana sp usman abdullahi jami'in hurra da jama'a na rundun yan sandan jihar taraba da ke nan birnin jalingo Lallai can kwanakin baya an samu wa'annan 'yan bindiga wadda suka mamaye wasu 'yan ƙauyuka a wannan yankin ƙasar gasol wadda ke karamar hukumar gasol. wadda kuma ba wai sun kwaci wannan gurin ba ne illa sukan zo ne su musu samame su kawo hari su ɗauki na ɗauka sannan kuma diga baya ita hukumar yasa da jiya ta raba ƙarƙashin kulawan kwamishinanta ta wato cp shugab bimbila Pace daga dangane da koke-koke da al'umma suka yi kuma da samun kyakkyawan fahimta tsakanin ita hukumar 'yan sajiya taraba da kuma 'yan banga da kuma harba aka kai wannan hare-hare akan wa'annan 'yan bindiga. So in kika kula jiya taraba jiya ce mai faɗi mai yawan gaske kwanaki an samu irin akwasa a karamin hukumar karin lamido inda aka samu nan ma sun shigo ta kasan filato da bauchi nan ba ba basu ba an yaƙe su an fita to wannan karon su mazauna wayannan ƙauyuka misali kamar yance miki ƙauyen baba juli garwa yakud shamaki da baba haso da malam baba e, gindin dutse kwankire jauro manu da karakura da kuma e, jauro aji wayannan ƙauyuka duka da na irga miki duk nan ba inda wa'annan bayan Allah ba shiga ba amma dangane da me da martani ga hare da aka yi da haɗin kawai na 'yan banga da kuma maharba aka samu aka cimma nasara aka kori su a wannan gaba ɗaya wadda a yanzu samu su manoma suka samu daman koma gonaki suke aiki. Wace irin rawa hukumar 'yan sandan jihar Taraba ta taka a cikin wannan hoɓɓasa da waɗannan manoma suka yi? Na ganin sun kori waɗannan 'yan ta'adda sun koma wurarensu kuma sun ci gaba da nomansu. Eh, kamar yadda na faɗa gaya na fara faɗa miki da farko na ce akwai kyakkyawan dangantaka gurin aiki mu da maharba da kuma 'yan banga a nan jihar Taraba. Da kuma akwai 'yan banga miyatti Allah wadda su kuma duk suna ba wa 'yan sanda haɗin kai don a gudanar irin sababbi wadda muke iya operation wadda kuma matakin da ishi kwamishinan 'yan sanda Taraba ya ɗauka CP shugaban da posi ya ɗauka ya haɗa kai ne da wa'annan 'yan banga da 'yan maharba kuma an yi nasarar kawo wayannan hare-hare a wayannan gurare da na irga wayannan ƙauyuka na irga miki kuma har yanzu haka ba a yi ƙasa a gwiwa ba ita yan sandija taraba tana nan haikan tana samun nasara akan fidda wayannan 'yan bindiga daga duk inda suke a shashi na jiya taraba. Mm. Yawa galibi idan irin haka ta faru za a ga kwana ɗaya kwana biyu ko mako ɗaya ne kawai wannan yunkuri da aka yi baya ɗorewa sai a ga su waɗannan 'yan ta'adda sun dawo. A wannan karo me za ku yi domin ganin wannan yunkuri da aka yi ya ɗore waɗannan mutane ba su sake dawowa ba. Wannan sabamai da aka yi hajiya Halima ina tabbatar miki an rika kai irinsa kenan har sai in mun fi da zuga cikin jihar Taraba baki ɗaya. ba wai mun bane na wucin gadi wai za a je ko an ji ba basu babu yadda muka fi da su a mafakar su haka za mu fi da su a jiya taraban Allah yadda tun da kin ga abu ne yanzu a kuke kyan fahimta tsakanin al'umman ƙasa da ita hukumar 'yan sanda wadda kuma kin gani ba za mu kasa a gwiwa gurin aikata wadda aiki da kuma ita tsarin eh, dokoki na da tsora ita hukumar 'yan sanda kare rayukan mutane dokokin so ba abu bane na wustin gadi wadda za a yi za a ce za a huta wani abu ne wadda ɗauke shi kenan in Allah sai mun ga bayan sun Allah yadda. Jami'in hulɗa da jama'a kenan na rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi a tattaunawar mu da shi. Yariman Muri tafi da Isa Mafindi, hamshakin manomi ne a jihar Taraba. Kuma ganin cewa wannan al'amari na 'yan ta'adda ya shahi yankunan da gonakin shi suke, shi yasa abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da shi domin jin dalilinsu na tara da ka su yi hito na hito da 'yan bindigar. Eto, eh kasan dai dalili yakan kawo ɗan adam ya canja ra'ayi ya canja hali. Mm. Kudu daga mutum biyu a gasar local gamba. Mm. Da kuma yamma daga mutum biyu a gasar local gamba. Mm. Wurare ne na noman damina na masara na waken soya da riɗi. Mm. mutane mu farkon damina rigima ya turnike masu banditiri da kidnapping suka mamaye daji na kudu. Don haka mutane suka gudu sai suka ba da ƙarfi ga noman shinkafa. Aka shiga fadaman sheka, fadaman kir da nangere da sauransu. Aka domin fili da bai kasa hekta dubu hudu zuwa dubu biyar ba. Na'am. Sai ga ibtila'i wanda ya fi ƙarfin ɗan adam wanda Allah ya saka mana mamakon ruwan sama da ya zo da kuma sake ruwan Londo dam da Kiri dam yanzu dai a noman shinkafa na wannan wurare da wuya wani ya takama zai sami buhu ɗaya wanda ke fi da buhu dubu hudu. Ko haka mai ya rage dole mutane suka yi kukan kura suka koma kudu ɗin inda za suka gudu suka yada gonakinsu bayan sun ci shuka cewa kidnappers sun zo kuma da iko Allah aka yi gangami na maharba da matasa da duk da dai Allah ya huwace musu karfi da masu taimako aka shiga dajin aka yi ba ta kashi da kidnappers din a karkashin wani yaron mu wanda ake kira baban gida komanda har Allah ya babu galaba akan kidnappers din don haka wannan dole ne wanda ya wuce na iyako so. shi yasa mutane ba su koma ba wai don ana so ba kaga ya kama daga gunduma da garin gidado da su tutare da bembal kai garuwa ne sun kai arba'in ko ba ya fi talatin da kai kira ba kuma wannan wurin yana bukatan taimakon gaggawa don a yanzu da duk wanda ya noma a wannan area yayi ne kusa da hanya don cikin daji inda za ka tafi kilomita goma kilomita ashirin masara zai kyau to duk ba a yi masara a wajen ba saboda ana tsoron banne to inda aka yi waken soya da ɗan ƙananan masara da sauransu a kusa da hanya-hanya kuma nan kuma ruwa ya zo mamaye gonar shinkafa dole a koma a gyara shi hmm. ba da rabu ba ne to yanzu tunda mutanen naku an yi kukan kura an koma ba ku ganin cewa su 'yan bindigan za su ƙara shiryawa su dawo wani shiri kuke yi ai da iko Allah ba shirin da za su yi su fi mu da iko Allah mu mun yadda cewa rai ɗin na Allah ya baka guda ɗaya ne kuma ka tsare shi ka tsare mutuncin iyalinka ka bauta ubangiji yadda yake so shi kama bayan ƙasa ba wai in abu ya faɗa ruwa shulun mu ji shulun mu kama gudu ba to amma gwamnatin jihar Taraba sun ba ku wani gudunmawa yanzu ko kuma kawai iyakan kuɗin ne da kanku kuke yi ai wannan jikon ya wuce karfin local government ya wuce karfin state government kai ya wuce karfin federal government ba wannan taimako da muke nema muna nema daga ubangiji Allah da kuma mutanen duniya da majalisun ɗinkin duniya da duk masu ba da taimako na taimakon waye da suka sami iftila'i. Wani hmm. Karaba ta iyakan kokarinta ta kawo taimakonta yadda za ta iya. Kuma ita ta babu dama muka sami haɗa kai da ƙungiyoyin da suka sun haɗa kai da maharba da mafarauta da kuma wayanda suke jaruman samaran wuraren ba suka shiga ba ana yi da babu gwamnati a ciki ba da gwamnati da local government amma wannan abin da ke tafiya yanzu ko an ɗauki bajet na taraba gaba ɗaya tun daga farko a to z fada bajet aka sa a gasa local government wallahi ba zai biya wan kwata na abin da aka yi asara ba Yariman Muri ta fi da Isa Mafindi kenan, ɗaya daga cikin manoman da suka kwaci kansu daga hare-haren 'yan ta'adda a jihar Taraba a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Dr. Yahuza Ahmad Getso shugaban kamfanin haɗaka na Eagle Integrated Security and Logistics masani ne a wannan tsaro da dabarun tattara bayanan sirri. Mun tuntuɓe shi don jin ma'anar wannan ƙoƙari da manoman Taraba suka yi na ƙwatar kansu daga bala'in 'yan ta'adda. Wannan ita ce alama da take nuna cewar 'yan Najeriya sun gaji. 'Yar manuniya ce da take nuna cewar wato saƙo ne zuwa ga su kansu masu aikata laifukan da cewar wato al'umma ta gaji kuma ba za ta bari a ci gaba da kashe ta da kuma jefa tattalin arzikinta musamman ta abin da ya shafi harkar noma musamman barazanar da hakan yake nema ya jefa wajen samun matsaloli na wahalar abinci eh, duk da yake cewar mun kasance muna noma abincin da muke iya ci har ma mu kai na kasuwanci wanda yake eh, bunƙasa tattalin arzikinmu zuwa ga wasu ɓangarori na ƙasar nan to amma sakamakon wannan yanayi idan ba mu fito mun yi taka tsantsan ba to za mu iya gaza ciyar da kawunan kawunanmu saboda haka idan muka duba za mu ga cewar wato wani abu ne wanda yake na ƙarfafa gwiwa wanda ya kamata sauran al'ummu da ake kaiwa har-hare a ko'ina su tashi tsaye su yi ta maza domin su yi fito na fito da masu waɗannan aikata laifi amma mutane ba za su naɗe hannayensu su bari a ci gaba da keta musu mutunci da cin zarafinsu da ɓannata musu dukiyoyi da lalata musu hanyoyin samun abun masarufi da kuma hanyoyin haɓaka da ƙarfafa tattalin arziki wanda hakan zai iya jefa ƙasar cikin barazana Yadda gwamnatin malam muhammadu buhari ta sha cewar ta san waɗanda suke ɗaukar nauyin masu aikata waɗannan laifuka tsawon ta bakwai bata iya ta magance su ba wannan ya fito a fili ya nuna cewar gwamnatin malam muhammadu buhari ta kasa al'umma sun karfafa kuma cewar za su iya tunkarar kowanne irin yanayi saboda ba za su yarda su mutu da yunwa ba kuma wannan yana nuna karyata gwamnatin malam muhammadu buhari akan faɗan da take cewar tana yi da wato harkar ta'addanci Dr. Yahuza Ahmad yatsa kenan shugaban kamfanin haɗaka na Eagle Integrated Security and Logistics. Masani a wannan tsaro da dabarun tattara bayanan sirri a tattaunawarmu da shi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed. da duka waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.